jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirinmu wanda alwahada african tv take kawo muku muna kawo muku shirye-shirye da suka shafi magungunan gargajiya ilimtarwa faɗakarwa da kuma nishaɗantarwa wannan shirin na yau naku ne iyaye ga duk wanda yake da yaro wanda yake fama da fitsarin kwanci to yana da kyau ya kalli wannan bidiyo tun daga farko har ƙarshe saboda a ciki za mu yi bayani akan ingantaccen maganin fitsarin kwanci so da za ga muna da yara sun kai shekara hudu shekara biyar shekara goma shekara sha hudu wasu har ma sha shida amma suna fitsarin kwanci wannan na damun iyaye da dama wani lokaci ka ga ana dukan yaro har ma a ji masa ciwo saboda fitsarin kwanci su ma yaran irin wannan abun yana damun su domin ba son zuciyarsu bane ba da son ransu haka yake faruwa ba sai ga suna jin kunye shiga yan uwansu wani lokaci iyayensu a rika masu sharri su rika fuskantar da matsaloli daban-daban sanadiyan fitsarin kwance da suke to a yau insha Allah wannan matsalan ta kawo karshe domin za mu kawo muku ingantaccen maganin fitsarin kwance amma kafin mu ambaci wannan maganin muna roƙon arzikin ku da ku duba daga kasan wannan bidiyo inda aka rubuta alwahada a farkan tv za ga an rubuta subscribe da jan rubutu idan ba a rubutu in babu ba da jan rubutu aka rubuta ba to ku ba ku da matsala ko daga kuma na subscribe ke idan ku da jan rubutu ne sai ku danna wannan kalmar subscribe din sannan sai ku danna alaman ƙararrawa, domin wannan zai ba da dama ku rika sabon sabbin shirye-shiryen mu masu ilimtarwa za mu yi ta kawo muku shiri daban-daban bayani akan magunguna daban-daban bayani akan cututtuka daban-daban da yaddan Allah a magungunan da ake hadawa ko kuma in ce abubuwan da ake hadawa domin maganin fitsarin kwance abu biyu ne kacal wanda kuma waɗannan abubuwan biyu suna da fa'ida sosai suna da sirri sosai kuma ana hada magunguna da dama da su menene waɗannan abubuwan da farko ana neman garin zaitun zaitun tana daga cikin itaciya da Allah ya ambata a cikin Al-Qur'ani Allah ta'ala ya yi ce wa tinu wa zaitun sannan har wa yau a cikin suratul nur aya ta 35 Allah ta'ala ya ambaci zaitun ba zan kawo mana cikakken ayan ba amma daidai inda Allah ta'ala yake cewa yuqadu min shajaratin mubarakatin zaitunatin la sharqiyatin la garbiya kun ga anan Allah ta'ala ya kira zaitun da shajaratin mubarakatin a mafi da yawa daga cikin fasarorin malamai saboda haka zaitun yana da albarka abu na farko da za a nema wajen hada maganin fitsarin kwance shine garin zaitun kuma ana samun wannan garin a wajen islamic basic system daban-daban in wannan bai da shi in ka je wajen wancan zaka iya samu har wa yau sai a nemi garin habbatin sauda garin habbatin sauda yana daga cikin ah, wato habbatin sauda yana daga cikin abubuwan da annabi ya ambata kuma ya ce ana magani da su annabi rahama muhammad sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin wani hadisi a habatu sauda da wa'in min kulli da'i shi habatu sauda yana maganin kowane irin lalura wani wuri ya ce illal sau wal haram sai dai tsufa da mutuwa ita wannan ba ciwo ba ne ma bale a ce za a yi maganin amma kowane irin lalura kurin abin da ya kamata ka sani ya ake sarrafa habatu sauda ko ake sarrafa zaitun don maganin ciwo kaza kuma malamai masana maganin gargajiya sun yi bayani kuma mu ma za mu kawo muku a wannan channel mai albarka idan dai kuna son ku samu kurin ku danna mana subscribe ana sanya sabon bidiyo za ku samu bayani akan yadda ake sarrafa wayannan magunguna na ciwo daban bayan an nemi garin habatus sauda kali goma an nemi garin zaitun cokali goma sai a hada guri guda bayan an haɗa su wuri guda sai a yamutsa su su cuɗe su zama ka kusan a ce abu iri ɗaya bayan an haɗa su sun haɗu da kyau to za a rika ɗiban garin wannan haɗin da aka yi ana zuba shi cikin nono nonon shanu sai a rika sha a rika ba yaro mai fitsarin kwance yana sha da safe ya sha da yamma wannan in ya ɗauki ya yi haɗin nan kuma ya sha maganin nan har zuwa ƙarshe da dan Allah zai samu za a samu waraka yaro zai daina fitsarin kwance idan aka yi amfani da shi magani ya kare a still yaro na tsarin kwanci a maimaita a bacin sauda da zaitun ba sa cutarwa saboda haka sai a maimaita hada, da yardan Allah za a samu waraka da yardan Allah za a dace kar a manta idan yaro mai fitsarin kwanci zai kwanta bacci a yi kokari a ce ya je ya fitsari haka kuma idan aka lura da lokacin da yake yawan yin fitsarin kamar kira an lura kila kusa da sallan asuba ne yake yin fitsari to gab da wannan lokacin a tada shi ya je fitsarin idan Allah ya ta'ala ya sa mutum na wato farki a wannan lokacin saboda haka wannan shine sirrin wato ko in ce magani na fitsarin kwance da fatan kun ji daɗin wannan shirin da fatan za ku yi amfani da shi abinda ba ku gane ba ku yi comment a inda ake kuma wannan bidiyo kuma kar ku manta ku danna mana like yana amfana mu kuma muna aji namban waya ga wanda bai gane ba yana iya tuntuɓa mu anan nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ku kasance cikin koshin lafiya